taso wallahi ga sarki na ya taso la ilaha illallah muhammad rasulullah to ali ganin bello sarki gashi na ya taso wallahi ali ganin bello sarki wallahi dogo ya taso wallahi dogo ya taso wallahi dogo ya taso tofa na ga ku za a yi ta kare a wannan lokaci to sarki wallahi ga shi nan to na ga muku gurma da kun shiga uku wallahi gurma da kun shiga uku wallahi gurma da kun shiga uku wallahi yau to fa wallahi dogon mai tabbata na haro ne wallahi dogon mai tabbata na haro ne wallahi dogon ya haro wallahi dogo zai gudu wallahi dogo zai gudu wallahi dogo zai gudu to ba mun gaya muku yau fa da harka ta lalace wallahi harka ta lalace wallahi dogo ba yau sai a hankali gurmada wallahi dogo yau fa sai hankali wallahi masu kallo sai hankali ga dogo ga aligarin bello fa yau ba labari to dogo yau fa rana ta baci dogo da aligarin bello da dan gidan alhaji kuma ga sarki aligarin bello a wannan lokaci mun gaya muku yau fa za a yi ta da kare dan gidan alhaji da dogo mai da dogo mai basara wallahi dan gidan alhaji da dogo mai basara jiya da sun sharafin su wallahi jan sun yi sarafi amma yau fa sai a hankali wallahi dan gida alhaji sai a hankali dan gida alhaji ya takura dogo mai takwasara dan gida alhaji ya takura dogo mai takwasara dogo mai takwasara dai to ya ce to ba labari yau kai wallahi dogo mai takwasara fa ba labari wallahi dogo mai takwasara fa ba labari wallahi dogo mai takwasara babba sai a hankali ga shi nan ga sarki garkon cindo wallahi sarki fa an buga mara wawa yau a wannan lokaci mun gaya muku jama ba wallahi jama sun shigo da zafin su a wannan lokaci jama sun shigo da zafin su wallahi tallahi sun buga sarki wawa wallahi sun buga sarki wawa a wannan lokaci jama yau sun shigo da zafin su wallahi dan gidan alhaji daga bangaren arewa da bago dan ladin geza daga bangaren gurmada shi nan damban mai tsada ne a wannan rana ta asabar wato 11 ga watan uku shekara ta 2023 gashi nan a wannan gidan dambe na mamman bashir alliti da ke filin wasa na ado gara Sakuya da ke sabon garin jihar kano gashi nan dan gidan alhaji dan gidan alhaji dan gida alhaji gashi na an taka dan gida alhaji daga bangaren arewa bagon dan ladi na geza daga bangaren gurmada Dan ne wallahi mai tsada bagon dan ladi na geza bagon dan ladi na geza bagon dan ladi na geza da dan gidan alhaji dan gidan alhaji bagon dan laji na geza dan gidan alhaji bagon dan laji na geza dan gidan alhaji dan gidan alhaji ya kai wani mugun hari amma bai samu ba bagon dan laji na geza dan gidan alhaji bagon dan laji na geza dan gidan alhaji dan gidan alhaji bagon dan laji na geza dan gidan alhaji bago dan ladi na geza dan gida alaji bago dan ladi na geza dan gida alaji bago dan ladi na geza dan gida alaji bago dan ladi na geza dan gida alaji bago dan ladi na geza bago dan ladi na geza dan gida alaji bago dan ladi na geza bago dan ladi na geza bago ladi na geza

dan gida alaji bagon dan ladi keza dan gida alaji bagon dan gida dan gida alaji bagon dan ladi na keza a wannan dan gona a sabar wallahi dan gida alaji dan gida alaji wato bagon alaji na keza gudu yake Thank <laughs> you. gashi na an dawo turmi na ƙarshe tsakanin dogon gida alhaji daga bangaren arewa da bagon ɗan ladi geza daga bangaren gurmada gashi na an dawo turmi na ƙarshe bagon ɗan ladi na geza bagon ɗan ladi geza bagon ɗan ladi geza bagon ɗan ladi geza ɗan gida alhaji bagon ɗan ladi geza ɗan gida alhaji Gago na ladi geza na gida alaji. Gago na gida alaji, gago na ladi na geza Na gida alaji, gago na ladi geza dan gida alhaji ragon na alhaji nan ragon dan ladi geza dan gida alaji. ragon dan ladi geza dan gida alaji. ragon dan ladi geza dan gida alaji. dan gida alaji, ragon dan ladi geza yan gida ala ala lari nan ana cin kuna ma kwado bagon dan ladi keza dan gida alaji dan gida alaji bagon dan ladi keza dan gida alhaji bago allah ladi keza wallahi dan gida alhaji bago allah ladi keza dan gida alhaji bago allah ladi keza gashi nan dan gida alhaji bagon dan ladi na geza dan gida alhaji dan gida alhaji bagon dan ladi na geza gashi nan

சுதாகர் party. Thank you, Alaji, our party. kamsula da bagon alkamsula da kuma bagon inda bagon alkamsula da bagon inda bagon alkamsula bagon inda daga bangaren arewa bagon alkamsula daga bangaren da bagon inda daga bangaren arewa gashi nan bagon alkamsula bagon inda bagon alkamsula bagon inda a wannan dambe bagon alkamsula bagon inda bagon Kamsula bagon inda bagon Kamsula bagon inda wallahi bagon Kamsula bagon inda gashi nan wallahi yau gurma da fa kun shiga uku wallahi gurma da kun shiga uku fa a wajen jamawa jama'a sun shigo da fushinsu saboda ganin abin da aka yi musu jiya a wannan gidan dan baga shi nan bagon inda shi ma ya dirfa wani ya dirfa bagon alikamsula bagon alikamsula bagon alikamsula bagon inda bagon alikamsula bagon inda bagon alikamsula bagon inda bagon alikamsula bagon alikamsula bagon alikamsula bagon alikamsula bagon inda bagon alikamsula bagon alikamsula bagon alikamsula bagon alikamsula babu ali kansila babu ali kansila babu ali kansila babu ali kansila babu ali kansila babu ali babu ali kansila babu ali kansila wallahi babu ali kansila babu inda babu ali kansila babu ali kansila babu ali kansila babu inda wallahi gurmada mun ga kun shiga uku yau wallahi kun shiga uku yau ba wallahi gurmada wallahi jama'a sun shigo da zafin su a wannan lokaci kai masu kallo mun gaya ku ci gaba da bin mu domin kallon abin da zai faru yau a wannan rana ta asabar kamar yadda kuke kallo kamar yadda kuke kallo dai gashi nan gashi nan masu kallo wallahi masu kallo kamar yadda kuke kallo ba ku alikam sula ne ake cin kuna ma kwado kamar yadda kuka gaya muku jamawa yau fa sun shigo da fushin su a wannan rana wallahi jama'a sun shigo da fushin su wallahi jamawa sun shigo da fushin su a wannan rana wallahi jama'a sun shigo da fushin su bagon alkamsula bagon inda bagon alkamsula bagon alkamsula bagon alkamsula bagon inda bagon alkamsula bagon inda bagon alkamsula bagon inda bagon alkamsula bagon alkamsula bagon inda bagon alkamsula bagon inda bagon Kamsula. bagon inda bagon Kamsula. bagon inda bagon Kamsula. bagon inda Ana wannan lokaci bagon Kamsula. bagon inda eh bagon alkamsula bagon alkamsula bagon Kamsula. bagon alkamsula bagon alkamsula bagon Kamsula. bago inda bago ali kansila bago ali kansila bago ali kansila bago inda bago ali kansila bago inda bago ali kansila bago ali kansila bago inda bago ali kansila